ko saboda girma ta a ban malam Musa da yin bayanin abin da zai yi bayani ina su aiki lokacin da mutum ke na yawo wallahi hankalin shi dagawa ya kai lokacin da ake karatu wasu na kai kawo ko wani na iya faruwa don ɗan adam shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana a yi zance ran juma'a liman na hudu ba don lokacin da liman ka hudu ba da ka ce yanzu kana ganin mutane duk sun juya a hitar ai hitabatun liman dan Allah muna kira in dai ba mata masu zowa ba kowa ya kama wuri ya zauna kada yan agaji suwa mutum magana ya hasala ko ya samu damuwa ya gaba a girmama shi ba kowa girma, Allah ku ɗauka ƙwaron matakin na lizimtuwa da ladubba na wurin karatu da sauraren karatu mu ba yan kowa ne, kowa ya riga ya sani don haka za mu gabatar da malam musa yusuf a da suna babban bakonmu kuma malami mai gabatar da da'awa ta addinin musulunci rariya rariya cikin kasar najeriya allah ya ba shi ikon karantar da mu abin da zai amfani mu duniya mu da lahirar mu kuma allah ya ba mu ikon aiki da abin da za mu saurara dan allah masu fitar wurin zama su fita har yanzu ban ga alama a kama wurin zama ba dan Allah masu fita wurin zama su fita malam Musa Allah ya baka jagoranci kyakkyawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي منصو mai karatu Allah subhanahu wa ta'ala cikin tsarinsa bai ga dama ba mu yi a irin tsarin da muka shirya za mu yi Allah ya sa abin da shi ya shirya mana ya fi zama alheri sama da abin da mu muka shirya kanmu. idan aka lura abin da zan fara da shi yau za a ga a sama nasa wato buhatu shi'a wasu daga cikin shubuhohin da shi suke da shi kuma wayannan shubuhohin hatta ba wai jahilai daga cikinsu ba malaman ma za ka ji suna faɗa wato yayin da kake kokarin ka cewa mutum dan shi'a sai kokarin nuna maka cewa ai kalman shi'a ba wani abu bane dan qur'ani ya zo da ita kuma sai ya ce maka shi dan shi'an Musa ne kuma shi dan shi'ar Ibrahim ne to shi yasa nake so in haskaka wa mutane wannan kalma ta shi'a baki ɗaya gurare guda goma sha biyu ta zuwa ƙur'ani amma babu inda take da ma'ana mai kyau sai guri kwaya ɗaya to idan mun je gurin to sai mai muƙarana sai mu haɗa da aqidun wa'ancan mutanen wato da kuma aƙidun waɗannan mutanen da kuma waccan kalmar da ta zo inda ta zo guri mai kyau kasancewar lafazi ya zo a cikin littafin Allah ba shi yake nuna cewa ba kuma ɗabbaƙuwar lafazin yana da kyau domin abu ne sananne kowa ya san akwai kalmar alkufura ƙur'ani an san akwai kalmar alfusuku a ƙur'ani akwai kalmar al'isiyanu a ƙur'ani da akwai amma Allah ya kalli sahabban annabi Muhammad ya ce musu walakin Allah habbaba ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan tare da kalmar al-fusuqu da al-kufru da al-isyan ta zo cikin Qur'ani amma Allah ya ce yana kiwa sahabbai wannan ainihin wato kalmar na farko duk ɗan shi'an da ya ja maka wa inna min shi'atihi da Ibrahim ya ce maka shi ɗan shi'a Ibrahim ne da yanzu kwanan nan wani ya fito a Kano shi ma wanda yake da'awar ilimi wanda daga ƙarshe yanzu shi'a yake marawa baya to da yake Allah ya jarrabe shi ba a ka shi ya sa mafi yawancin duk ayoyin da zai jaba daidai yake ja ba kuma bai iya jan ayoyin sai ya buɗe ƙur'anin. to sai ya ce shi a ƙur'ani kaf bai san inda aka soki Shia ba shi shine muka ce to bari mu nuna maka idan ba ku sani ba idan aka lura ga aya ta farko nan wacce ta zo ainihin wato a cikin suratul an'am ita ce aya ta 66 da biyar Allah ya faɗa ya ce qul huwal qadiru ala an sa alaykum azaban min fawqikum Allah yana da iko in ya ga dama ya turo muku azaba ta saman ku wanda wasu malamai suka ce shine ta bangaren shugabannin ku Allah ya hada ku da ko da gan azzalimai yayin da kuka saki addini aw min tati arzulikum ko ta kasan ku wanda kuke ganin su ne suka fi ku zama kowa ci ba baya a cikin ku to sai Allah ya dauki shugabanci ya ba su dama su dandana muku azaba kamar yadda ya mana a kwanakin baya aka ɗauki mai malfa aka ɗora shi a kan mu ya sa malfa ya ƙoƙarin sai ya kifa kowa da kowa Auyar bisa kum shi'an wa yuziqa ba'asakum wa yuziqa ba'adakum a bin. ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ku ƙungiyoyi ta yadda zai ɗanɗana wa sashen ku azaba da kuma ainihin wato sashi da haka idan ya ce maka shi ɗan shi'a ne ai kalmar shi'a ta zo da Kur'ani, sai ka ce to ai dama shi Allah ya amfani da kalman shi'a ya ce zai sanya ku ƙungiyoyin da sashen ku zai azamtar da ainihin wato sashi aya ta biyu wacce ta zo a ƙur'ani har waye a cikin suratul an'am din dai ita ce innal ladhina farraqu dinahum wanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zama ɗan shi'a ba ya ce shi ɗan shi'a ba ne? to sai ka ce Allah ya ce wanda suka rarraba addininsu suka zama ɗan shi'a annabi ya ce lasta min hunfi shi'in kai baka tare da su kana dame wannan ayin zai ce a'a wannan shi'ar ba tana da ma'ana sai ka ce to waccan da ka kawo ma ita ma tana da ma'ana a nemo mata ma'ana innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta min fi shay' Allah ya ce inna ma ilalla ila Allah thumma yunabbihum bima kanu yaf'aluna sannan aya ta uku Allah ya ce walaqad arsalna min qablika fi shiya'il awwal domin shi'a jam'i ne na shi'a Allah ya ce mun aika manzanni min qablika kafin kai annabi Muhammad sai ya ce fi shiya'il awwalina a cikin 'yan shi'a na farko sai Allah ya ce wa ma ya atihim min rasulin babu wani annabi da ya taba zuwa musu illa kanu bihi yastahzi'un sai da suka yi masa izgili kana jami wannan aya zai ce billahi allazi wancan zamanin ƙarya ne ba shi a daga zamanin annabi Muhammad kaza kaza ta fara to sai ka ce to dole ku raguwa kalmomin da suka zo da ma'anin shi a nemo musu ma'anar su Allah ya ce kazalika nasluku haka muka shigar da izgili ga addini fi qulubil mujrimina a cikin zukatan mujrimai yan shi'a sai ya ce la yu'minuna bihi ba sa imani da duk annabin da Allah ya aiko wa qad khalat sunnatul awwalina kuma sunnar mutanen farko ta riga ta wuce Allah ya ce walau fatahna alaihim baban min as-sama'i da zaka bude musu kofar sama fa zallu fihi ya'rijun suwun suna hawa kofar su je su dawo daga ƙarshe laƙalu za ku ce maka inna ma sukkirat abusaruna bal nahnu qawmun masfurun aya ta hudu ga ta nan a cikin suratu maryam da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ita ma yace thumma lananzi anna sannan sai mun ciro min kulli shi'atin daga kowace shi'a ayyuhum ashaddu ala ar-rahmani ya wanda suka fi tsananin taurin kai ga Allah mai rahama kana jami wannan aya zai ce billahi wannan shi arba ita ake magana ba ga shi aya ce ta ƙur'ani Allah ya ce summa lananzi anna min kulli ce. wallahi sai mun ciro daga kowace shi'a wanda suka fi kowa tsananin taurin kai ga Allah mai rahama sun malana hannu a alamu billazi na hun aula bi hasuliya sannan Allah ya ce a cikinsu mun fi kuwa sanin wanda ya cancanta shiga wuta aya ta shida Allah ya ce innal ladhina yuhibbuna wa'inda suke so an tashi alfahishatu alfasha ta yadu fil ladhina amanu cikin masu imani to lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun aya ta shida gashinin, inna fir'auna ala fil arzi. fir'auni ya ɗaukaka a a bayan ƙasa waje al'ahalaha shi'a sai ya zo ya sanya mutanen da ya ɗaukaka a kansu sai ya zama to shi'a shi'a kana faɗa mai wannan magana zai ce billahi lazi la ilaha illahuwa wannan shi'ar ba ita ake magana ba aya ta gaba wacce ita ce ta ainihin wato bakwai wacce Allah maɗaukakin sarki ya magana ita ce ainihin wato wannan ayar Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a aya ta gaba wacce ita ce ta takwas da ta tara lokacin da ya zo maganar annabi Musa ta bakwai da ta takwas ya ce wa dakalar madinata alahi ne gafilatin min ahaliha wata rana annabi Musa ya shiga cikin garin madiyana wasu malamai su ce lokacin da ake yin kalula bayan sallan azhar wasu ce kaza wa da fi hara sai ya samu mutum guda biyu a cikin garin suna rigima ta wannan tana daga cikin ayun zai ce maka shi ɗan shi'an musa ne kuma shi ɗan shi'ar ibrahim ne ba Allah ya ce haza min shi'atihi ba wannan ɗaya yana daga cikin shi'ar annabi musa wa haza min aduhi wannan yana daga cikin makiyin annabi Musa fastaga sawul ladhi min shi'atihi ala ladhi min aduwi wanda yake dan shi'an Musa ne sai ya nemi agaji akan wanda yake makiyin sa ne fa waka da Musa fa qada alayhi sai annabi Musa ya masa kulli sai ya fadi ya mutu qala sai annabi Musa ya ce hada min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin to ka ci gaba da karanta ragowar ayoyin zaka ji abin da dan shi'ar Musa ya mai domin an yi kisa duk duniya ba wanda ya san an yi kisa sai shi kuma saboda shi aka yi kisa da gari ya waye ya ƙara biyo hanya aka sake tare shi Allah ya ce fa'asbaha fil madinati khaifan yatarattabu fa idha allazi istansarahu bil amsi yastasriqu ya biyo hanya bayan annabi Musa yana cike da ainihin wato fargaba domin yanzu gwamnati ta sa wanted duk wanda ya kisa a nemo shi ba san kuma kowaye ba shi mutumin da aka taimaka ji saboda shi aka yi kisa da ya ƙara biyo hanya aka tare shi annabi musa ce masa innaka lagawiyin mubi kai wanda irin halakakke ne sai da ka biyo hanya an tare ka kasa matsala gobe ba sai ka canza ka biyo wata hanyar ba falamma an arada an yabdi shabil ladhi huwa aduwwun lahumma lokacin da annabi musa ya sake niyyar ya ɗauki mataki akan wannan maki nasu ƙala sai shi wannan ɗan shi'ar ya ce ya musa ta ji ba ma girmama ya musa a turidu an takatula ne kamar na nassan bil'amsi ne ma so kake ka kashe ni kamar da ka kashe wa na jiya duk duniya ba wanda ya san fa an yi kisa daga shi sai Allah sai wanda aka kashe kuma saboda shi aka yi kisa shi ɗan shi'ar yanzu dan girman Allah wanda saboda ya kwace ka ya kashe wani ba kai kamata ka rufa mai asiri ba to amma ga maganganun da yake faɗa yace ya Musa a turidu an taqatula ni kama qatalta nafsan bil amri ni ma so kake ka kashe ni kamar yadda ka kashe wani jiya sai ya ce wa annabi Musa in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi yace na fahimci ba wani abu kake nufi ba yanzu so kake ka zama dan kama kariya a bayan kasa. In ji shi ɗan shiyar ba sannan wa ma turidu an takuna minal ba baka daga cikin mutanen da suke so a gyara saboda wa aka yi kisa saboda shi fa da haka mutum yana ce maka shi ɗan shiyar Musa ne sai ka ce to bari ka ji abin da dan shiyar Musa ya mai sai ka janyo mai ragowar ayan watakila shi jahili ne iya nan ya riƙe wannan abin da ya yi shi ɗaya daga cikin dogaran sarki yana ji sai ya ruga da gudu sai ya ce to wanda ya kashe jiya aka rasa wanda ya kisan ba kowa ba ne ya kashe shi annan musa ne ya kashe shi shi nan kawai majalisa ta zauna aka zarta cewa da an kama musa a kashe shi ne allah ya ce waje a rajulun min a ƙasar madinati yasa sai ga wani mutum ya taho yana gaugawa kala ya musa innal a ya atamiruna bika liyaqtuluka mutanen yau manyan garin nan an zauna an yi mitin a majalisa an kai ƙarshe an sa hannu cewa da an kama ka a kashe ka kawai ya ce masa fakarus in ni laka minin nasi ka gudu ka garin nan ina maka nasiha Allah ya ce fakara da min haka ifan ya tara tsab ƙala rabbi na jini min alƙon babbali shi wannan da ya ba da labari ɗan shi a musa ne matsiyaci wannan da ya kawo gudunmawa kaga shine mabiyin annabi Musa na hakika domin shi wannan an yi kisa saboda shi ba shi ya kamata ya rufe asiri ba shi kuma wancan ya ji an shirya za a kashe annabi Musa ya rugo da gudu ya ba shi labari ya ce ga halin da ake ciki shi ya sa za ka ga in kana bibiyar littattafan tafsiri sai a ce maka ai annabi Musa dan ya gudu da ransa da ya bar garin madiyana misra kafin ya zo madiyana akwai malaman da suke cewa sai da kwana takwas bai ci abinci ba shi yasa da ya je ya samu inuwa ya zauna ya ce qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqi Allah duk abin da ka saukar min na abinci ina da bukata yanzu dan girman Allah duk musulmin kirki yayi irin wannan abin da dan shi a Musa yi a zo kashe ka a kwace ka saboda kai aikisa kuma ka je ka tona wanda ya kwace ka sai ɗan halal ne to wannan yana daga ciki guri na tara yana daga cikin wa'annan ayoyin gashi nan ne munibi na ilahi Allah ce ku miƙa wuya ku koma zuwa ga Allah ku kuma ku ji tsoron wa fi salata wa la takunu min al-mushrikeen kar ku kasance daga cikin wa mushrikai mushrikai sune min alladhina farraqu dinahum sune wa'anda suka rabu da addinin su wa kanu shi'a suka zama wa yan shi'a haka Allah ya faɗa Kullum hisbin bima ladayhim farihun aya ta goma gashi nan Allah maɗaukakin sarki ce wahila bai na bainahum an riga an kange tsakanin su wa baina ma yashtahuna da da suke shawa kama ku ila bi ashiya'ihim min qablu innahum kanu fi shakkin murid sanan guri na goma na sha ɗaya Allah yace wa a ahlakna ashiya'akum fa hal min mudakkir ba cikin suratul qamar bane da ya lissafo da yawa waɗanda suka yi mai kangara ya halakar da su shine da ƙarshe yaje yace wal qad ahlakna ashya'akum to guri na 12 shine nan inda Allah ya zo maganar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da Allah madaukakin sarki yake wannan magana bayan ya gama magana da annabi Nuh yace salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil innahu min ibadin almu'minin wa kenan annabi nuhu thumma aghraqna al-akharin sannan muka nutsar da wasu sai Allah ya ce wa inna min shi'atihi daga cikin wa dangin annabi ibrahim nuhu wanda suke kan addinin shi sai Allah ya ce la ibrahim akwai annabi ibrahim ba nan yake tsaya maka ba to in ya tsaya iyanan sai ka ƙara ayar gaba ai Allah ya ce izja rabbahu bi kalbin salim shi annabi ibrahim da ya tashi zuwa ma da zuciya salimu ya je masa ko ba da zuciya salimu ya je masa wada alkiyama ya ce yau malayin fa umalun illa man atallaha bi qalbin salim ba shi yasa mai dan dalani da yake ban annabi bai ce ya salim alqalbi qad ahayta qalbi bil wasat bil munahar rattani wal qalbu bil waswas gan bin qita'in min habibin mik wa liqan wa liqal ya khaliyal bal qad balbalta bil balbal bal بالنوازل زلتني والعقل بالزلزال زال الإمام ابن القيم ياتي ولا تتم

da haka Allah ya yi magana a kan annabi Ibrahim ya ce in ja a rabbahu da kalbin salim shi annabi Ibrahim da ya tashi ya je wa Allah da zuciya salimu ina maganar zuciya salimu ga wanda zai mutu ya kamata ya zama yana kiran sunan Allah amma ya mutu yana kiran sunan wani kuma in Allah yadda kafin kaban nan gurin sai ka gana kunna maka in lokaci ya bayar ga inda mutanen nan suke faɗa cewa da kiran sunan Allah in ka shiga musifa da kiran sunan Ali bin Abi Talib duk ɗaya ne ba wani bambanci duk mai duk ɗaya ne ba wani bambanci to don haka idan mutum jahili ne shi bai karatu ba bai san ƙur'ani ba duk wanda ya ja maka ya ce ai shi ɗan shi arwana ne sai ka ce to shi ai wanda ka kai dan shi a sane ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala a faɗa a kansa cewa iz rabbahu bi salim shi ya je wa Allah da zuciya wacce take ainihin wato salimu kai kuma sai ka shafa sai ka gani zuciyar taka salimu ce ko ba salimu ba ce to shi yasa a nan al-qayyim kamar yadda ƴan uwa za su gani ya faɗa cewa babu yadda za a yi zuciya ta zama salimu sai idan ta kubuta daga abubuwa guda biyar wala ta hu lahu hu mutlaqan hatta yaslama min khamsati ashiya min shirkin yunaqid at-tauhid sai zuciya ta kubuta daga shirkar da ke warware tauhidi a duk duniya kuwa wallahi babu mutanen da alaƙarsu da Allah ta lalace suke shirka kamar waɗannan mutanen da suke kiran kansu su ‘yan shi'a ne domin duk musulmi yana fata idan zai mutu ya cika da kalmar la ilaha illallahu amma sai ka ga a a zariya da ta faru mutum zai mutu yana kiran sunan mahadi ko hakan ko husaini ko makamantansu Allah ya tsare mu da wannan aƙidar na biyu wa min bid'atin tukhalifu sunnah sai ta kubuta daga bid'ar da take warware karantawar annabi Muhammad sannan take zama wato alqalbus salim zuciya wacce take lafiyayya ka duba ka gani duk abin da ka sani a addini to sabanin sa in shi'a suke yi da sunan kuma wai su suna kan addinin gaskiya duk ban cire maka ba koma mai sabanin su suke sannan wa min shahawatin tukhaliful am sannan sai ta kubuta daga sha'awar da take warware umarnin Allah subhanahu wata'ala ba addinin da zaka shiga halatta maka komai a ce komai halal ne kaman addinin har wata aqida suke da ita wato aqida ta aqidatul tin suke ce mata aqidatul mai aqidatul tin sunan aqidar kenan wai idan kaga dan sunna yana aikin alheri wai lokacin da za a halicci mutane ne a wajen taban halitta su to sai aka ɗibo taban ahalin sunna da shi'a sai aka hada da aka asalin taban da za a halitta ƴan shi'a da shi shine tabo mai kyau taban kuma da za a halitta ahalin sunna da shi tabo ne mara kyau da aka idan kaga dan idan mutum dan sunna yana aiki mai kyau to an ɗibo daga wancan taɓan ne na ɗan shi a lokacin da za a halitta shi ya kaɗan ɓanta ramin, shi ya yasa yake aiki mai kyau da haka aikin da kai mai kyau idan an je lahira to Allah zai kwashe ladan ya ba shi dan shi domin asali dama wannan taɓan ba daga kai aka so a halitta ka ba daga shi ne wallahi wannan aƙida ce mai zaman kanta a cikin su aqidatin din suke ce mata da haka yana sallar da kake da azumin da kake da zakkar da kake duk jiran suke a jela Allah ya kwashe ladan ya ba su zanar da suke yi kuma da sunan mutu'a neman mata ta baya zagin sahabban annabi Muhammad jiran suke idan an je lahira kai kuma Allah ya ɗiggo jinibin ya zubba maka kaga a cikin wannan aqida akwai tuhumar Allah da zalunci domin alkiyama Allah ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma ba zalunci ko ba yi abu ba wani a ɗauko a ɗora maka to kaga Allah ya tsarkaka a ce Allah wannan shine hukuncin da zai wa mutane a alkiyama sannan sai ta kubuta wa min hawan yunaqid at-tajrid wal ikhlas to ta'arifin shi'a na wannan zamanin idan an ce shi'a a yare na malamai a wannan zamanin gashi nan humul lazina yazqumuna sune mutanen da suke faɗa. cewa annahum yuhibbuna aliyan wa abna'ahu suna son ali da wa yayin shi amma abun baƙin ciki hatta wajen sayyidi ali sayyidina ali Allah ya tsara masa yadda yana da 'ya'ya kafin ya bar duniya sun kai guda talatin, tsakanin ƴaƴa maza da 'ya'ya mai mata kai a cikin shawa ma kakaf babu wanda ya taɓa haifar ‘ya'ya a jere ya sa abubakar umar usman sai sai ya biya aji shi kaɗai ya fara a cikin ‘ya'yan sayyidi ali yana da umarul akbar yana da umarul asgar yana da abubakar al'akbar yana da abubakar wa al'asgar to in ko da gaske ali bin abi talib ake ƙauna ta ya kamata a ƙaunaci yayin shi duka to a cikin yayan ali sai suka ware mutum nawa biyu su ne hassan dawa da hussein sai suka yi watsi da wajen mutum 28 a cikin yayan hassan kuma koɗe ba a ɗauka ba kuma duk ɗan shi'ar da ka sani ka shaƙe shi ka ce ya faɗa maka cikin ‘ya'yan al'imamu Hassan wane ne shugaba bayan Hassan ya bar duniya daga kan Hussein dukkan har zuwa kan Mahadi na tara Ya'yan al-Imam ne babu dan Hassan ko ɗaya wannan abin da ke cikin littafin ku ne muke faɗa wa qalu kuma suka faɗa suka ce innahu al-Imam shi Ali bin Abi Talib shine shugaba ba'da Rasulullahi bayan Annabi Muhammad watakila mutane za su ga ina maimaita wannan matsalar ginshikin abin da ya kafa addinin shi'a shine wannan imamancin wallahi duk abin da za zaka ruguza a shi'a wannan imamancin in baka rusa shi ba baka yi komai ba duk wani abu da ka sani na banna karkashin wannan suka gina shi wa a ataqadu kuma suka ƙudirce abin da suke bautawa Allah da shi annal imamata la takhruju anu. shugabanci ba za ta tsafa fita daga hannun Ali bin Abi Talib ba wa an auladihi kuma ba za ta taba fita daga 'ya'yan shi ba in kaga wani ya zama shugaba bayan annabi Muhammad ba ali bane ba dan ali bane to kwata yi kafiri ne a aqidar su da haka idan ana neman kafiri lamba ta farko a gurin su shine sayyidi Abubakar kuma zan kunna maka anan zaka ji wa ra'una suna barrantuwa babu ruwan su min Abi wa umara babu ruwansu da abubakar da umar wa usman da kuma sayyidi usman wayal anunahu kuma suna tsine musu waye subbunahum kuma suna zagin su waye kaffirunahum kuma suna kafarta su maganan cewa ana zagin sahabban annabi Muhammad ana kafarta su wannan hatta daga cikin malaman dariku wanda wani lokaci in suka tashi faɗan gaskiya ba ta san zuciya sun tabbatar da wannan maganar da muke faɗa. amma a ɗan saurari ci biyu a ji maganganun shehi na ɗahir bauchi a ji abin da ya faɗa a kan zagin sahabban annabi muhammad a ɗan saurara sai a ji mai shi ya faɗa shin mu ne muke zuwa yanzu mu ƙirƙiro kawai mai ta faɗa saboda ba ma so a zauna lafiya ko ko a a dama akwai waɗanda suna faɗa su ma daga cikin malamai akan wannan matsalar ba za a ji abin da ya faɗa kafin mu ci gaba. zazzaki dan ba magana bace da za a boye sunan sa yadda bai ji kunyar hawa sahabban annabi Muhammad ba shi dan waye da zamu ji kunyar sa an gane sai ji Umar yake cewa wai a yakin Uhud an danna da gudu to mu je ai in ƙarya ne balangana shi da jayi a ko da kuka ce sahabbai sun gudu a gurin yaƙi laifi ne su wasu guda gudu a zariya ba kun manta da izalaki tumar da zai kafaru za a fanfanarsu wa duhumar adaba wa man yi wallihin yau ma'izin duburahu illa mutaharrifan likitalin an mutahayyazin ila siyasin faƙad ba a diga da bin minan lahi to na biyu sahabbai naku da nasu akwai bambanci nasu Allah suka yi malaikun kuma Allah ya faɗa kuma kafin su bar duniya sai da yace ya yaji sannan sun dawo Allah ya faɗa a suratu Ali Imran yace wa laqad sadaqakum Allahu wa'adahu Allah ya gaskata muku alƙawarin shi in ta fusulahum bi izni lokacin da kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah hatta idan fito? har sai da kuka yi rauni wa ataitum kuka saba umarnin annabi Muhammad min ba da ma rakon ma tuhibbun bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na ganima sai min minkum manyan yuridu duniya a cikin ku wanda yake son wannan ba ita ce duniya nan wa min man yuridu al-akhirah a cikin ku akwai wanda ba ruwan shi da ganima ثم صرفكم عن ثم صرفكم عنه sannan Allah sai ya juyo da sahabbai a kan da kuna korawa sai aka dawo ana kuro ku da ku kuke kashewa sai aka dawo ana kashe ku Allah sai ya faɗa abu a gurin sai ya ce liyabta lakum dan ya jarrabe ku duk ko lokacin da mutum ya faɗa cikin wani abu Allah ya kawo masa jarrabawa don ya daga darajar shi shi yasa annabi ya ce inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahu to jarrabawar da ya musu a gurin yaki don ya daga darajar su ne ɗaya ke nan ko sun masarafa me ya mutane sai Allah ya ce wani tsada a fa an ku ni Allah ni kuka yi laifin kuma na ya muku ina ruwanka bayanka ne duk abin da sahabon annabi Muhammad zai zai fita daga ɗayan uku ɗayan biyu ko dai Allah ya ma ko annabi ya ma zai fita daga haka ne idan Allah ya yi laifin shi Allah tun kafin sahabin ya yi laifin aka ɗorawa annabi aka siya neman masa gafara a wurin Allah idan annabi ya yi laifin Allah ya ce wasu annabin ya yafe musu ya ce masa fa'afa alhu in kai suka yi laifin ka yafe musu na biyu in yi Allah ni ta kai ma wacce da fillan ka nema in yafe musu wa yake da wannan umar sahabbai ba kai kana nan baka ma san matsayinka da makomarka ba amma wayannan bayan Allah da suka ɗauki gabarar addini suka kai shi kudancin duniya daga gabashi to barka ji mun faɗa a ranar nan inda yake zagin sahabban za mu ƙara maimaita kafin mu tafi wata ainihin wato nukta ta gaba daga cikin nuktodin ya je taron maulidi a taron maulidi don kada don ya samu damar ya yaudoro 'yan ɗariku a can sai ce su ba su san wani musulmi da yake zagin sahabai ba ya ce kuma a zo a yi tsinuwa duk mai zagin sahabai allah ya tsine mai mu ma muka ce amin duk wanda ya zagi sahabban annabi muhammad allah ya tsine masa to bari a ji abin da ya faɗa a gurin maulidin a nan gurin wallahi har maganganunsu sai na kunna maka shi wannan na zariyar eh? kuma in banda ya samu sa'a a ƙasar nan mutane sun zama an ta rashin ba sa yin karatu ta yaya za a yi wannan mutumin ya zo ya zama wai jagoran addini a nan ƙasar za ka ji zan kunna maka a nan inda ya je iran aka ce magana ya gabatar da muhadara da larabci ya ce wala ba zai yawa larabcin minti goma sha takwas yi amma malam da ya saurara ya ce gyaran da ke ciki ya ce ba zai ma gyaru ba wallahi bai ma gyaruwa shi da kan shi ya faɗa ya ce yasa abu alayya jiddan an ulkil muhadara ta bil arbiya ne an na ba haka ya faɗa zan kunna za ka gani to ko ita kanta ibarar kuskure ce yanzu dan girman Allah an ba addini ya lalace ba mutumin da aka ce muhadara da larabci ya faɗa da bakin shi ya ce ba zai ba amma wai anan kasa haya zama mujabbi mujabbi mujabbi na fasadi ba ba na addini ba to ga maganan da ya faɗa a gurin maulidi dan yana so yaudaro ainihin wato yan ɗariƙu ana zagin zagin mazala Allah ne mu duk mai zagin matan manzo Allah to sai mu kuma ji mana yahudu ya baka aiki ga kuma kana tafi to shi ke nan yanzu ya ubangiji duk wanda yake kan kariya kuma kariya da Allah kariya ya ubangiji ka fara ta ya ubangiji ka fara ta ya ubangiji ka fara wannan ita ce magana ta farko da yi to bayan ya faɗi wannan maganan kuma ga inda yake zagin da kai ga inda yake zagin da kai Allah abin da ya faɗa yi a ciki ya ce Allah ka tsine ma'awwalu da sani da salisu ta wannan dama istilahinsu ne in ka ji ɗan shi'a ya ce Allah ya tsine ma'awwalu abubakar kenan in ya ce Allah ya tsine ma sani umar kenan idan suka ce Allah ka tsine wa salisu usman kenan rabi'u ne ma'awuya sannan ya ƙara fitowa ya ce Allah ka tsine wa ma'awuya Allah ka tsine ma abu safiya kuma ya ce Allah ka tsine wa banu umayya ƙaɗibatan banu umayya nan da ya ce Allah ya tsine musu usman yana cikinsu sirkin annabi muhammad shi yasa ake ce masa zunnure ne saboda a tarihin duniya ba a taɓa samun wani mutum ya auri 'ya'yan annabi guda biyu ba sai shi sannan usman mu'awiyya yana ciki abu safiya sannan ga ummu habiba matar annabi muhammad tana ciki wani ya je ya ɗauko maganan wa mal'una ta fil Na ce wannan maganar da malaman sunna suke kawa suna kawo ta nema don dan su mata raddi ba wajen sun yadda da maganar ba Ya ce a'a ai banu umayya su ake nufi su ne shajara mal'una ce annabi muhammad ya auri ummu habiba ko bai aura ba Na ce ko dai ka yadda ba ma'anar aya kenan ba in ko ka ce lallai shajara mal'una su ne banu umayya na ce to abinda kake cewa annabi ya auro tsinan ya ajiye a gidan shi kuma ya ɗauki ‘ya'yan shi guda biyu ya bawa ya ba tsinan ne sai na usman kuma wannan dama ita ce aqida ku da kuke ta rufa ba kwa so ku fito ku faɗawa mutane aqida ce da ta gino akan taƙiya ta yanzu zan tafi kan wani abu yanzu wannan na hausa kenan na larabci akwai wani ɗan itin ɗan shi'a ana ce masa yasir habib asalinsa ɗan kuwait ne yanzu kuwait ta kwashe nationalitinsa ta kore shi daga ƙasar ya koma ingila da zama a ingilan nan ya zo ya haɗa walima ta murna da ranar da na aisha ta mutu matar annabi muhammad fa da ya tashi aka ɗauko mawaƙa mutum hudu suka yi zagi gana na aisha zagin da ɗan iska zaune gari banza bai kamata a mai ba da ya tashi zai yi magana yana farawa ya ce yanzu da nake magana da ku ina tabbatar muku aisha 'yar gidan siddiku tana wuta Ba kunna za ka ji abin da yake faɗa da ma wasu abubuwa da ake yi wajen wasu abubuwa ka ji an ce ai ana babdi ana aisha na wuta aisha na wuta aisha na wuta duk za ka gansu yanzu yanzu nan da izinin Allah a cikin wa'annan al'amura da suke gashi nan falu walima da ranar da na aisha ta mutu Allahumma اللهم wa umar wa وعمر wa ومعاوية وعائشة وحفصة an ji abin da ya faɗa to wannan suna daga cikin mawaƙan da aka ɗauko ya tashi kuna ji ya ce Allah ka tsinewa abubakar Allah ka tsinewa umar Allah ka tsinewa usman sannan Allah ya tsine wa aisha da hafsa matan annabi muhammad na na hafsa ɗin nan fa ita ce wacce aka samu matsala irin na mata da miji tsakaninta da annabi muhammad ana sakin ta mala'ika jibril ya zo ya tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya aiko ni ya ce a faɗa maka sakin da aka yi mata biyatta ba na biyu ya amurka an ha Allah yana ba da umarni sai an dawo da ita saboda fa inna ha sawwama qawwama tana tashi ce azumin nafila da rana ce ƙiyamun laida da daddare kuma wa kana zawda suka fil janna amma kun ji a nan gurin yadda wannan ɗan shi'an farkon abin da ya fara faɗa ya ce Allah ka tsinewa abubakar Allah ka tsinewa umar Allah ka tsinewa usman don girman Allah idan da zagin malami yana kawo a rigima a doron ƙasa kaf yanzu akwai wani malami da ya ita alfahari da malinta kamar sai bi abubakar abu ta irin kudiri cewa yawa kana abubakarin a alamana abubakar ya fi kowa ilimi a cikinmu amma hada sunna saboda tarbiyyar mu da hakurin mu da sanin ya kamata mu wanda suka fi kowa mutunci a cikin musu ake mu wannan zagin amma ba ma ta da rigima ba ma ce a yi fada ba ma ce a yaƙi amma wannan mutumin na zariya wannan in ka taɓa shi sai ga mutum ya ce wai zai ba da ran shi a kai wallahi sai ya shahada sai ya mutu sai ya mutu yanda kaji kuma zan ba wannan kaɗai bane ne suna nan da yawa in ba ka jin larabci kai jahili ne ki dahumi da kiki ba ka je makaranta ba zan kunna hausa za ka ji kuma za ka ji اللهم رسولك واتهما نبيك اللهم العنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحدا حذرهم وسلك طريقتهم وتفكر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال اني اريد ان اثبت أن عائشة بنت أبي بكر اليوم في النار بل هي في قعر جهنم أنا جن abin da ya faɗa ai haka ya tashi zai faɗa yace yana so ya tabbatar daga yanzu da zai yi magana Aisha ɗar gidan Abubakar Siddiq tana wuta aishan nan duk wani ɗa da mace ta haifa a garin yawuri ya tashi wallahi tallahi aisha ta kukwar shi kuma da wanda ya sai ya musa ya musa in ka gaba ka yadda ba cewa aisha ba ta uwarka ba to kai ba mumini ba ne ba cikin makafata amma in dai mutum yana ansa sunan imani to aisha uwa ce wacce ta uwar da ta haife shi amma matar annabi muhammad ita yanzu ake zuwa ana mu wannan zagi. kuma wanda suke wannan bayanin suna da dama suna da ncc bayanin aƙida su amma kai da za yi bayani ga mutane na aƙida mai kyau baka da dama kai bayani yanzu wannan ita ce maganar da ya faɗa daga cikin maganganu da aka bari mu bashi mun ji gaba da shin me yake faɗa eh, مكتوبا من فراغ هذا شعار ينبني على أدلة من الكتاب والسنة رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا ما كان يحذر عائشة من سلاطة لسانها للعلم عائشة كان لسانها قذرا كاجا وندي للعلم كان لسانها قذرا harshen ta saboda yana da datti hashe ne mara kyau matar annabi muhammad ba ita yake faɗa wannan magana bari mu ci gaba da jin shi fahashan tabbaban ila aqsa fahashan mace ce wacce take akwai alfasha a bakinta sabbabin mace ce wacce take da yawan zage-zage yana sai koma maka aka kalle ta aka faɗa maka haka an ci mutuncinta ko ba ci mutuncinta ba na rantsi da Allah yanzu ba ka ganin hatta irin rawanin da suke yi irin rawanin da su ma nan ƙasa suke malaman kenan to yadda ka ga da rawanin da sa alkibba iri ɗaya eh, a ƙidar ma iri ɗaya ce abinda ga waɗannan sun bayyana su a can lokaci ya yi su bayyana ne waɗannan kuma tadrisi suke yi rufa rufa suke yi lokaci ne bai yi ba na su bayyana shi ya sa ba su ainihin wato bayyana ba kuma za su ainihin wato bayyana nan gaba za ka ji كانت امرأة قليلة kaji wai imar'a mace ce wacce take da karancin ladabi matar annabi Muhammad fa a kalle ta ana ce mata tana kuma na rantsi da Allah duk dan shi an da ka sani ban ce maka wanda ba su karatu ba ba su san me ake ciki ba dan na kasa kasan wallahi da kyakkyawan manufa suka shiga wannan aqidar wallahi inda an bude musu ita a farko ba za su shiga ba kuma ai dama da yawan su ba ma larabci suka iya ba wani yana kallon shi watakila in lokaci ya bayar ko ba a nan ba za mu kunna ayoyin ba daidai yake ja ba da aka matsa mai cewa da ayoyin da larabcin wai shi ba haƙƙin shi bane dole sai ya ja ayoyi daidai ba haƙƙin shi bane sai ya larabci abinda yake haƙƙi a kan shi shine kara da shi amma kuma bai iya jan ayoyi wa daidai amma ka ji wannan yana cewa matar annabi muhammad kalilatul adabi tana da karancin ladabi matar annabi Muhammad kai inda da gaske mutane sanda suke wa annabi na gaskiya ne ba munafunci a zukatan mafi yawancin mutane ana fadawa matar annabi irin haka me ba zai faru ba kuma kuma in lokaci ya bar akwai wani matsayaci shi ma a Misra ana ce masa Hassan shahada zaka ga inda ya tashi da zai magana kawai yace la'anatullahi alayki ya Aisha sai da ya faɗa so uku sannan na hudun ya ce Allah ya tsine mana na Aisha gwargwadon yadda halittu suke yin numfashi amma wallahi tallahi da zai mutu zaka ga yadda ya mutu lokaci zai bayar zan kunna zaka gani zaka ga yadda ya mutu to shi ma wannan din nan din bai tuwa ba wallahi mutuwarsa sai ta zama abin kallo dan wallahi ba wanda zai taɓa waliyan gaske wanda Allah ya naɗa da nassin Qur'ani ka taba mutuncin su kuma ka koma ka je ka zauna lafiya bari mu ci gaba da sauraron sa mu في هذا اليوم انتقلت عائشة إلى العذاب إلى العذاب والجحيم الأبدي في هذا اليوم يحق لنا أن نفرح تجملت تبخلت ولو يا بنت شكل ضلال يا عجمل بين الرجال من تغيرت القتال حاربين اظهر وليل داري يلعن والانام داري يلعن والانام كلمه يغت الامام لا هب ودع ولا حرام لعن من خالف عليه لعن من لا تجاوز الخطوط لا تجاوز الخطوط على اختار الصفوف ذكرش بامرأة ذكرش بامرأة ذكرش بامرأة والمثل واضح جليل والمثل da haka wannan mawaki ne abinda yake faɗa yau ne muke murna da ranar da Allah ya hallaka na na Aisha to wannan ɗaya daga ciki kenan bari zan tafi abu na gaba ka gani inda za ka zo ka ga babbe ake kira a jikin kek ɗin sai a rubuta aisha finna matar annabi muhammad wadda annabi ya bar duniya a ɗakinta a ranar kwananta tsakanin ƙirjinsa da cinyoyinta sannan aka rufe shi a ɗakinta ranar da ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah kuma ya ce ma bai na baiti wa mimbari raudatun mirriya da janna a nan aka rufe shi amma ya wayannan mutanen wannan mata mai wannan matsayi mai wannan daraja ita suke faɗa wannan maganganun da babu wanda zai yadda a faɗa babar shi da ta haife shi amma ana faɗawa wa matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari za ka ga wurin da suke yin walima da murna da ranar da nana Aisha ta mutu ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala banda wannan ainihin wato nan gurin wannan yana daga ciki Allah ka tsare mu ka tsare mana ainihin wato imaninmu Allah ka tsare mana ainihin wato imanin mu daga wannan muguwar aƙidar da take kawo farmaki dangane da ainihin wato imanin mutane Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da mu daga wannan muguwar aƙidar wannan yana daga ciki to don haka ba abu bane da ake faɗa kawai don a zo a faɗe shi a ji daɗi a kamar yadda muka faɗa mu ba mu sai da zakara nan za a gani an rubuta aisha finna gashi nan ana yanka babbi ake yi ana murna ranar da na aisha ta mutu don haka an ma yanke mata hukuncin tana wuta kuma na rantse da Allah duk ɗan shi'a ban ce maka jahilan da ba su yi karatu ba don wallahi akwai wanda suke da kyakkyawan manufar da inda an buɗe musu wannan aƙidar wallahi ba za su shige ta ba to wannan ita ce aƙidar da suke bauta ma Allah da ita cewa matar annabi Muhammad yar wuta ce wannan yana daga ciki gashi kana gani to kuma har akwai inda za ka ga yan ƙananan yara wanda suke tasowa tun suna yan ƙanana ake koya musu wannan aqidan na cewa na na Aisha matar Annabi Muhammad tana wuta wannan yana daga ciki amma bari mu bar shi su ƙara sa ya ganin ma idansa matar annabi tana wuta in ji su sun daga sun yanke mata hukuncin sun tura ta cewa wuta kawai za ta tafi wannan yana daga ciki ta kuma a aƙidarsu da nana aisha da hafsa su suka kashe annabi muhammad bar zan sa shi kuma wancan ɗan katsanan za ka ji abin da yake faɗa an san ko an san ko zuwa ne ne to muka ce in shi bai sani ba kuma ba zai faɗa ba mun san ko suwa yake nufi da an san ko suwa ne mun san ko suwa yake ainihin wato nufi Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ga maganar da yake faɗa shi wannan da su wannan in can wancan Larasi ne baka ji ba ai ka ji abin da yake faɗa mu kuma a aqidar musulmi Allah ya faɗa cewa zai ba annaba kariya wallahu ya asimuka Allah zai kare ka daga mutane da haka da Aisha da Hafsa suna daga cikin annasu in ya tabbata annabi ya bari an ba annabi guba ya sha ya mutu to alƙawarin da ya mai a Qur'ani zai tsare shi bai tsare shi ba in ku alƙawarin da Allah ya yi masa bai cika ba kaga babu mai hankalin da zai iya ɗaukar cewa Allah ya yi alƙori ya saba ya itika. bai taɓa yi wa wallahi abu ne da ba zai taɓa yi wa ba to abubuwan suna da tarin cilin yawa da mu na shekaran jiya da kuma na yau to a yi haƙuri akwai aƙidu guda ashirin da nake so zan zo kansu ɗaya bayan ɗaya dangane da aƙidun mutanen nan dangane da musulmi kuma goban nan zaha intanet zan sabkar da ulama shi'a a yankuluna. akwai abinda bayan in na faɗa wannan na kawo bidiyo ka gani ta sai kuma in maka fule na littafinsu da shafin littafin da hoton littafin da komai in ce ga yadda suka faɗa a nan kuma ga inda suka faɗa a can wannan shi ne da haka wanda bai fahimci wasu suna wallahi babu wani mutum da muke mai karya kawai don mu more in ka ji mun ce mutum akwai abu a littafinsa ya faɗa wallahi akwai kawai yanzu ya rage ko dai ka zo ka kare ne ko ka fita ko ka tuba kuma zan ba da asamin guda ɗaya kafin mu tsaya na rantsi da Allah duk ɗan shi adde ya nemo amsa billahi lazi la ilaha illa huwa a sanar da mutane ni kuma zan zama ɗan shi'a in dai an samu wanda ya nemo amsar to na rantse da Allah kafin in bar garin ya wuri duk duniya sai ta ji cewa na zama dan shi a nashi kai kuma ka yadda in ka tafi in suka buga malaman naka ba amsa ka fita daga ciki ka yadda za ka fita wannan yana daga ciki cikin maganganun da shi wannan mutumin yake faɗa daga cikin aƙidansu akwai aƙidar cewa Ali bin Abi Talib ya fi dukkan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala daraja kafin mu je wannan ɗazana ce ya je iraq aka ce ya muhadara da ya ce ba zai yabu wani kai ɗauka ko karya ne to bari ɗan kunna ko minti bi ne ka gani kafin mu je kan wancan وعلى da طيبين سائرين المعصومين ابني بقية الله في ارضي صاحب القبر والظلام اللهم اعرف بلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة أنا فوجئت كثيرا لأنني جئت بالشرف ألا أتكلم كنت تعبانا جدا وأتى إني مصاب بوجه في الذراع ولكن مع عندما وصلت إلى الدار وجدت الإخوة يوم استقبالي بعد الساعة الخامسة قلت لهم آتي فقط لمبادر السيئات فقط تشرح على أكثر برنامج رأيت أنه مكتوب آه، المحاضرة الرجل لا يسألني أن المحاضرة الآن آه، خاصة أنه يصعب علي جدا أن ألقي محاضرة لغة العربية لأنني لا أجوزها an fahimta ai haka ya faɗa ya ce shi ba zai iya yin wato muhadara da larabci ba domin a fi'ilin sa'uba ya tsuba ba yana babin Fa'ule ya fa'ulu ba ne amma saboda ta bakin malam ba jalli yanzu da mu ne muka zo muka ce an ce ya ce ba zai iya yin muhadara da larabci ba to mujaddidi kenan fa a nan kasar shehu abdullahi gwandu Allah ya masa rahama da ɗan uwansa babban yayansa shehu usman ɗanfodiyo wallahi inda duk mun karanta da ɗalibai a nan a gaban malam su wa'ancan da aka kira su aka ce musu aka ce masa mujaddidi ai kafin sun kai a gidan karatu sun isa ba mun karanta a cikin tazyinul warqat ba tafiya ake yi wancan malamin Mustafa wanda ake ce masa gwani ya rubuto baituka guda biyar yana ma dan nasiha cewa yana hada maza da mata yana karantar da su yaji tsoron Allah ya bari alayka minna tahiyatun mubarakatun shamamna minkum wa sukkan man yulaquna ayabna fudi qum tundir ulil jahala la'allahum yafqahuna ad-din wa ad-dunya famna ziyanata niswan al-wa'azaka خلط الرجال بنسوان كفاشينا لا تفعل ما يؤدي للمآيب إذ لم يأمر الله أيضا كان يؤذينا وأبية المصطفى بج يتممها في عام رش ما أزيد الأكد يكفينا yana gamawa sai abdullahi gwanda yake sun makalali a sheku an ta ya abdullahi aula bi ijabati an abiyati faƙultu sam'an wa fakatabtu ilai ya ayyuha allazi qad jaa'a yurshiduna sam'an lima qulta fasma anta ma qulna ya ayyuha ya ayyuha ya ayyuha ya ayyuha hadha sam'an lima qulta fasma anta nasahta juhudaka lakin laita tu'zirna fa qulta subhana hadha kana buhtana inna shayatin in ja'u li majlisina umman yabsura su alqawl tughyana yayi baiti goma ya bashi amsa nan take to wayancan su ake ce musu mujaddidai wanda abun nan take ma ake ba da amsa ba je kaka dawo amma ba wanda za a tayar da shi ba a ce muhadara larabci ya ce yasu abu alayhi jiddan la'annani la ujawwiduha ai wallahi ko ni ne sai na hawa la wallahi wallahi sai na hawa to wannan yana daga ciki a ƙara sakin shi a ingiliya lati yana da fashin tana iya buga a rasmiya أن يأتيك إلى المنصر لأتكلم بحيلة أقول بحيلة An مع حيلة تعرفون أنتم تعرفون جيدا أن تعرف الإفريقية wai antum tarifuni maimakon antum arabtumuni jayidan wai sai ka ta yana ba su umarni su tashi wani abu gidan Allah in ba wannan mutumin ya samu sa'a ba a ƙasan nan mutane sun yi nisa da karatu ta yaya za a yi zai zama mujaddidi da kusakuran da ke ciki ya fi mintunan da yi sanda ya tashi zai magana magana ta ƙarshe da zan je kanta wanda yana daga cikin maganganun da shi ya yi da ainihin wato kan shi wanda a kanta ne muke so su duk wanda yake sauraron mu ba magana ba ce ta tashin hankali magana ce ta idan ka ji sai ka je sai ka nemo mana ainihin wato amsa a kanta ka gane idan ka nemo mana amsa a kanta na rantse da Allah duk ahalin sunan garin nan za su shiga shiya inda ka nemo mana amsa kuma magana ce da shi ya faɗa da bakin shi domin kuma mun ce ƙariya ne inda ɗan da ya isa ya haifi a gurin mamashi nemo mana dalili bari za ka ji ko menene ne ce magana ta farko da ya fara faɗa ya ce a faɗa a ƙara idan aka cire annabi muhammad ya ce duk halittar allah ka kabba wanda ya kai ali bin abi talib da aka suka ɗauka rigimar saukan abubakar ne da umar waye ko wani a'a ba maganar abubakar ko umar ake ba annabawan allah ka kabbin an cire annabi muhammad to a aƙidar mutanen nan ali bin abi talib ya fi su za ka ji ta ji in ma baka zuba ba bari tsara dawo da shi kaɗan ka ji Thank you. magana ba ce ta idan ka ji haushi ka fashi kai ne ya kamata in ka ji haushi ka kawo dalili yanzu don girman Allah in ba an bai da mutane ba a ƙasar nan Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa ita ya sha faɗa a mambari a kofa ya ce babu wani mutum da zai zo ya ce ya nafi abubakar da umar sai na kwantar da shi na masa bulalar haddin makaryaci ne idan Ali bin Abi Talib bai da fifita shi akan Abubakar da Umar ba kuna ganin in yana duniya zai yadda a fifita shi kan Annabi Ibrahim da Nuhu da Isa da Ibda zai yi to yanzu dai ka ji abin da ya faɗa da bakin shi ko kuma sai ya ce haka Allah ya tsara to tunda ya ce haka Allah ya tsara ai inda yake da sauki inda za a gane haka Allah ya tsara ko a Qur'ani ne ko a Sunna ko kuwa inda da abin da mutum ya yi da'awa za a bashi da yanzu ba ana karatun nan ba da an tashi wani sai ya zo ya kalli gidan nan ya ce na shi ne amma annabi ya ce lakin nalbayi na ta'alal mudda'i inda da abin da mutum ya yi da'awa za a bashi wani ba jira zai ba sai ka tashi da matarka za ka gangara gida ya tare ta hanya ce wallahi matar shi ce amma ya san in an tafi kotu sai ya kawo gamsassun bayanai da dalilai yadda aka yi gidan ya zama na shi. to wajen kawo dalili ya sa mutum ba zai fara iddi'ai ba wannan shine abin da muke neman ku da shi ku kawo mana mu a aƙidar mu mu musulmi aƙidar da muke bauta ma Allah da ita duk wani mutum in dai ba annabin Allah bane shi annabi ya fi shi daraja to tun da ya faɗa ya ce haka Allah ya tsara a samin ɗin da na baka in dai kana shi'a don girman Allah ka nemo min a Ƙur'ani inda Allah ya faɗa haka amma na rantse da Allah duk wani mutum wanda ba annabi bane shi annabi ya fi shi daraja to annabawan ma ga ulul azmi min ar-rusul guda nawa guda biyar shugaban su shine annabi Muhammad to sai ya cire annabi Muhammad annabi Musa Isa Ibrahim Nuhu sune tukun guda hudun ko sai ya dauko wayannan sai ya ce Ali bin Abi Talib duka fi su to yanzu ba zagi za ka yi ba ko ka ja haushi ka ce a'a ba zage zage maka yi ba yanzu abinda Allah ya faɗa ya ce ƙul hatu burhanakum in kuntum ne ku kawo dalilan ku inda kuna da gaskiya da na abinda muke bin ka bashin dalili kenan inda kai ɗan shi'a ne wannan maganar da malaminku ya faɗa idan da ɗan da ya isa to ya kare ta shi kenan muna jiran ku eh, muna jiran nan da wani zai zai baje mana bayani ya janyo ayoyi a ƙur'ani ya ce ga ayoyin da suka tabbatar aliyafa annabawan Allah daraja tuka muna nan muna jiran wannan in ka je in ba su baka bayani ba to kai ma ka fita wannan ita ce ka'ida kawai ni kuma in ka zo da bayanin da yake nuna haka Qur'ani zan shiga wannan ita ce kawai to saboda haka abubuwan suna da yawa ga lokaci ya zo kuma an san ba nan kaɗai ba ne majalisun da za a ci gaba da zazzaga a gurin karatu wallahi cikin abin da nake da shi na aƙidin waɗannan mutanen a ƙasa a yanzu Abin da ka ji daga shekaran jiya zuwa yau cikin dubu wallahi baka ji kwaya ɗaya ba wallahi cikin abu dubu baka ji kwaya ɗaya ba kuma ka ci gaba da bibiyar mu in kuma in kana cikin aqidan nan karka je ka samu kanka ka ce wai kai inda wani ya tafi kaya da ko wuta za a shi in in baka san wutar bane domin wutar subure ce ma da aka fara raraka ta gudu kai ka kasa tsaya ballanta na wutar lahira addu'a za ka yi dan uwa in dai kana son gaskiya a lokutan ka ka dinga roƙon Allah kana cewa wannan aqidar a tsammanin ka gaskiya ne ka roƙi Allah in dai ba gaskiya bane kana roƙon Allah kada Allah ya dauki ranka sai ya nuna maka hanyar gaskiya wallahi in dai dan Allah kake Allah zai nuna maka hanyar da zaka kubuta da haka wayannan sune bayanai sai a jira bayani kuma daga bakin babban malami al-allamatu al-jalilu al-mubajjalu an gane Da haka sai a jira kuma a ji ina ne inda za a sake karatu da irin wannan kuma yanayin ko watakila karatu na littafi da izinin Allah muna bayani ne liya halika man halaka an bayyana wa haya man haya in za ka shiga wuta to ka shiga wutar da dalilin da yasa za ka shige ta Allah ka tsare mu ka tsare mu imaninmu da mu. ya Allah muna roƙonka duk mutumin da yake taba mutuncin sahabban annabi Muhammad Allah duk mutumin da yake taba mutuncin matan annabinka Allah duk mutumin da yake da goyen baya a taba mutuncin sahabban annabinka Allah duk mutumin da yake da goyen baya a taba mutuncin matan annabinka ta kuɗi yake da shi ko mulki ko wata dabara Allah ka nuna girman ayarka akan shi kafin ya bar duniya wannan shi ne abinda muke faɗa abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Musa yau, asa da sunna Allah ya kare mana kai ubangiji ta ala